أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar littafin nasara yau hudu ga watan uku yau hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul qasas jiya an ɗauko karatu hadari ya barazana to amma Allah ya ce wa yau mai yunadihim wa yau mai yunadihim ayyatu wa ka'iyal ladina kuntum tad'un Allah madauki sarki ya ce wa yau mai yunadihim ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ambata musu ranar da Allah zai kira su idan ba ku manta ba mun faɗi sabanin malamai akan Allah zai kiran da kansa ne ko kuma zai sa wani mala'ika ne ya kiran da dalilan malamai a bisa kowane kauli idan Allah ya kira su je zai ce da su aina shuraka iyal ladina kuntum tad'umun ina abokan tarayya na waɗanda kuka kasance a duniya kuna rayawa cewa su za su ce ku a ranar tashin alkiyama to ga kiyamar ina suke su zo su cece ku in ji Allah duk sanda na karanta irin waɗannan ayoyi a Qur'ani mai girma na tuna lokacin da muka je ƙasar Cote d'Ivoire a garin Abidjan babban birnin ƙasar Cote d'Ivoire mun je wata anguwa za mu yi wa'azi muka samu wani malami ya je ya yi wa'azi ya faɗi karamomin kakanninsa da matsayinsu bayan ya kammala mutane sun taru haka sai raba mutanen biyu ya ce ku daga nan zuwa nan duka na gafarta muku kun zama yan aljanna ya ce amma daga nan zuwa nan ya ce ku ku yi haƙuri sai na sake dawowa wayanda aka ce an gafarta musu a saurara waɗanda aka ce an gafarta musu kawai suka kama tsalle suna jubilating su shi kenan an gama wayanda aka ce sai an sake dawa ba gafarta musu ba suna fadi kasa suna kuka ana lallashin su ana Allah sarki ku yi haƙuri abun rabo ne rabo ne rabo ne wai shi kenan daga nan mutum wai ya amince cewa shi dan aljanna ne saboda wani ya ce ya yi ne ya gafarta masu ya zama dan aljanna wani yana gaya mu wani daga cikin su daga nan ko sahu baya daidaitawa masallaci da ka ce masa kai ka gyara sahu sai ya ce oho saukin abin da ya mutun daga nan mun san matsayin mu Allah ka raba mu da aikin jahilci sai Allah ya ce ya gaba da ramma ونزعنا من كل أمة أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم نعم فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله مدركين سركيتي ونزعنا من كل أمة شهيدا daga kowace al'umma mun ciro wanda zai zama mai ba da shaida kan al'ummar ma'ana kowace al'umma akwai wanda zai ba da shaida a kanta wane ne wanda zai ba da shaida a kanta muka ce shi ne annabinta kowace al'umma annabinta shi ne wanda zai ba da shaida domin wannan shi ne na na alkur'ani mai girma suka tabbatar kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce fa fa'iza ji ina min kulle ummatin فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأتى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويوم نبعث في كل أمة ويوم نبعث في كل أمة بشهيد شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم أها وجئنا بك شهيدا على هؤلاء نعم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين wayannan gaba ɗaya sako ne suke isarwa wani sako suke isarwa shine kowace al'umma annabinta ne zai zama mai ba da shaida akan taron tashin alkiyama a waccan aya ta suratul muzammil Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan lalle mu mun aika manzo zuwa gare ku Allah ya ce shahidan alaykum domin manzon da ranar tashin alkiyama ya zama mai shaida akan ku Allah ya ce kama arsalna ila fir'auna rasula kaman yadda muka aika manzo zuwa ga fir'auna to dama duka bala'i ya kare wajen saba wa manzo wanda aka turo Allah ya ce fa asa fir'aunur rasula fir'auna sai ya saba wa wannan manzon da aka turo Allah ya ce fa akaznahu akazan wazila sai muka kama shi kamu mai tsanani Allah ka gafarta mana a waccan aya ta suratul nisa sai Allah madaukakin sarki ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ya lamarin yake idan kowace al'umma muka zo mata da mai bada shaida a kanta shine annabinta wajena bika ala haula'i shahida kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa muka zo da kai domin ka zama mai ba da shaida akan wannan al'ummar kaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba ta Abdullahi dan Mas'ud ya karanta masa alqur'ani mai girma Abdullahi dan Mas'ud yace yaya zan karanta maka alqur'ani alhali kai aka saukarwa alqur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina so in ji alqur'ani mai girma daga bakin wani na abdullahi dan mas'ud sai ya kawo suratul nisa yana karantawa yana karantarwa har yayi sokan kan wannan aya abdullahi dan mas'ud yace sai naji manzon Allah yana taba ni yana cewa ya ishe ka haka ya ishe ka haka yace da na wayoyo na kalli fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa iza aidahu tazrifani sai ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye annabi sai ga kaman ma kiyaman ta tsaya ga mu an tattaro mu an zo da shi an ce ya ba da shaida akan mu Allah ya gafarta mana a cikin waccan aya ta suratul baqara sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan kaman haka ne muka sanya ku ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka zama al'umma mai adalci al'umma tsakatsakiya wacce bata guje bata wuce gona da iri ba kuma bata gaza isarwa inda aka ce ta isa ba shine ummatan wasatan Allah ya ce dan me litakunu shuhada 'alan nasi domin ku zama shaida akan mutane ranar tashin alkiyama wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma manzo sai ya zama mai shaida akan ku kun ga wannan ayar ma ta tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai bada shaida akan al'umma wato akan wannan al'umma tashi a waccan aya ta cikin suratul nahl Allah ya ce wa yawmal asfi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim ka ambaci ranar da kowace al'umma a cikinta za mu tada mai ba da shaida a kanta wanda mai ba da shaida a kanta daga cikin al'ummar yake wato mai ba da shaida a kanta shine annabin al'ummar sai Allah ya ce waje ina bika shahidan ala haula kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu zo da kai ka ba da shaida akan wannan al'ummar taka mu dinnan karan kanmu annabi sai ya ba da shaida akan mu ka bi Allah ko baka bi Allah ba annabi zai ba da shaida a ranar tashin alkiyama kuma shaida ta gaskiya zai faɗa in ka bi Allah ya bada shaida in baka bi Allah ba fa ya bada shaida Allah ka sa shaida annabi ta zama rahama a gare mu to shi yasa waccan aya da Allah rama ya karanta mana ta suratul qasas Allah ya ce wa nazana min kulli ummatin sai muka wato ciro daga kowace al'umma muka ciro da wanda zai bada shaida wato akanta. kanta, wadda min kulle ummatin shahidan alaihim min anfusihim فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا sai muka ce hatu burhanakum to kawo a wannan rana duk wanda bai bi Allah ba bai bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to ba zai iya kawo hujja a wannan rana ta tashin alkiyama ba Allah ya ce fa'alimu anna alhaqqa lillahi a wannan rana za su gane gaskiya ga Allah take wa dhalla anhum ma kanu yaftaruna duk abin da suka kasance suna kirkira a nan duniya to a wannan rana zai bace musu Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iko rike aqida da rike hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to daga nan sai Allah ya ce mai a gaba da rama إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله ما تكين تركية إن قارونا lalle ƙaruna kana min ƙaumi Musa ya kasance cikin mutanen annabi Musa wato shi ma ƙaruna a cikin bani Isra'ila yake kuma ɗan uwa ne na jini gawa ga annabi Musa sai dai malamai sun yi sabani akan wace irin dangantaka ce tsakaninsa da annabi Musa wasu sun ce dan bafan annabi Musa ne wasu ka ce a'a shi din ne bafan annabi Musa wasu maluma suka ce a'a dan gwaggon annabi Musa ne amma dai duk maluma sun tafi akan cewa karuna dan uwan annabi Musa ne dan uwansa da jini sai dai maganar da malamai suka firin jayarwa shine dan bafan annabi Musa ne suna kozin ne da shi da wa da shi da annabi Musa wato alaihi salam to karuna da musulmi ne a cikin bani isra'ila yake tare da annabi musa amma daga baya sai ridda wato ya zama munafiki me yasa ya zama munafiki malamai suka ce hasada ganin daukakar da Allah ya ba annabi musa da annabi harun sai ya ga to shi menene nashi tunda waɗannan su ne shugabanni suke da annabtaka hasada sai ta ɗebe shi sai ya zama munafiki da ya zama munafiki wannan sai yasa ya rida daga addinin ma ba a gane ba to sai Allah ya ce inna karuna lalle shi karuna kana min qaumi Musa ya kasance da cikin mutanen annabi Musa yake fa baga alaihim karshe sai ya zo ya yi ta'addanci a su ya zama munafiki ya rida da addinin Allah ya ce wa atainahu min al karuna mun bashi taskoki na dukiya inji Allah madaukakin sarki multimillionaire ne duniya ba ta taba shaida wani wanda ya tara kuɗi kaman ƙaruna ba Allah ya ce irin dukiyar da ƙaruna ya tara da taskoki na arziki da ƙaruna ya tara ya tara abin da ma inna mafatihahu wato makullan da yake kulle taskokinsa na dukiya sito sito nashi na dukiya da bankuna bankuna da yake da su na tara kuɗi makullan kawai idan aka tara makullan guri ɗaya. Allah ya ce latanu'u bil usba wato usba makullan suka musu nauyi wato gungun jama'a idan aka ɗebo makullan da ƙaruna makullan taskokin da ƙaruna ke tara dukiya idan aka ɗauko makullan aka ɗora wa gungu na mutane wato da ƙyar za su iya ɗauka makullan za su yi musu nauyi me ake cewa usba malamai sun yi samani akan abin da ake cewa usba gungun jama'a da alƙur'ani mai girma ya ce latanu'u bil usbati makullan sukan yi nauyi wa usba gungun jama'a to gungun jama'a mutane nawa wasu malamai suka ce kalmar usba a larabci da kalmar arrahad duka ma'anar su ɗaya shine daga mutum uku zuwa mutum tara su ne waɗanda ake ce me su ne abin da ake ce usba ma'ana da usba da rahad duka ma'anar su ɗaya ne wasu malamai suka ce a rahadu daban usba daban idan an ce rahadu wato mutanen da yawan su ya kai daga uku zuwa tara idan yawan mutanen ya haura tara ya kai daga goma zuwa sama to shi ake cewa usba menene dalilin su suka ce alkur'ani mai girma ya ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين الله مدركين سركية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقيقة cikin lamarin annabi Yusuf da ‘yan uwansa, Allah ya ce akwai ayoyi ga masu tambaya, sai Allah madaukin sarki ce izkalu yayin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka haɗu a gefe wuri ɗaya suna shawara, a tattaunawa da suke yi a gefe su kadai, sai suke cewa la yusufu wa akuhu ahabu ila abina yusuf da dan uwansa binyamin su suka fi soyuwa a wajen babanmu babanmu ya fi son yusuf da kaninsa binyamin wanda suke uwa daya fiye da mu mu kuma da mu daya suka ce wa nahnu usba alhali ga mu gungun jama'a ne mu usba ne to ƴan uwa Nabi yusuf su nawa ne ƴan uwa Nabi yusuf su goma ne ina fata an fahimci wannan to tun da yan uwa annabi Yusuf su goma ne kuma sai suka ce wa nahanu usba malamai suka ce to kenan ita kalmar usba ta fara daga mutum goma ne zuwa mutum nawa zuwa mutum sama da goma shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa abinda ake cewa usba shine mutanen da suka kai mutum 40 mutum nawa mutum 40 Abdullahi dan Abbas yake cewa makullai da ake kulle taskokin Fir'auna Fir'auna yana da taska ta dukiya da suto suto na tara kaya da bankuna da aje kuɗi yana da guda dubu ɗari hudu. Yana da guda nawa? Wannan su tona tara dukiya ne. To kun gama kullan makulli makulli abin nan ƙaruna ina fata fahimci wannan. Ƙaruna yana da su tona tara dukiya guda nawa? Guda dubu ɗari hudu. To kowanne kuma akwai makulli da ake kullewa. Kenan makulli za su zama guda nawa? Kenan makulli za su zama makulli dubu ɗari hudu. To makulli dubu ɗari hudu idan ka raba wa mutum arba'in kowa zai samu makulli dubu goma to yanzu irin makullai da ake kulle wanda makera suke yi ake kulle shago da shi idan aka tara guda dubu goma aka ce ka duka a ɗora maka in dai ba kai ka ne na gaske ba da ƙyar ka tashi da shi shi yasa ya ce ma inna mafatihahu latanu'u bil usba wannan fasara ce ta Abdullahi dan Abbas maluma da dama daga magabata zuwa waɗanda suka zo daga baya sun yi kokari wajen fassarawa da nuna yaya adadin dukiya ta fir'auna take wasu ma sun abin nan dukiya ta karuna take wasu ma sun ce usba mutanen da suka kai 60 ko mutanen da suka kai 70 amma yanzu ko wannan kauli na Abdullahi dan Abbas ka dauka a ce mutum shi kadai sito sito da yake tara dukiya da bankuna da yake aje kuɗi yana da guda dubu ɗari hudu yanzu a duniya gaba ɗaya akwai mai dukiyar shi duk duniya gaba ɗaya babu wanda yake da ne babu wanda yake da dukiyar shi wannan ita ce irin dukiyar da ƙaru da ya tara a wannan lokaci To wannan dukiya da karu ne tara sai ta fara sanya shi alfahari. Domin da ba kuɗi suna sa ɗan adam alfahari sai dai Allah ya kare shi. Idan kuɗi suka shigo da yawa, in ka gaba su kai ka wuta ba Allah ne ya tsare. Akwai wanda zai tara kuɗi da yawa su kuma su kai shi ina, su kai shi aljanna. Amma wannan shi ya fi zama abun mamaki. Idan ba da gaske kai ba, matukar aka ce kuɗi sun shigo, ga 'yan amore, ga 'yan shan miya, ga 'yan alhaji sai kayi, ga 'yan waye 'yan waye sun taru, ga ƴan bambadanci da ƴan fadanci ko baka da girman kai sai sun koya ma girman kai dan matsalar farko da za a samu duk abin da ka faɗa za su je gaskiya ne ko da ƙarya ka shirga ko babu mai maka nasiha Wa alhaji ne ya zauna ana cin abinci ana tari a majalisarsa sai wani talaka yake cewa alhaji wato na ga wani abin mamaki aka ce me abin mamakin da ka gani ya ce na siyo sabbin kore an san ƙwarya ya ce na aje a ɗaki na daɗe ban duba ƙoran ba kawai nan da na zo zan ɗauka ashe akwai ɓeraye a ɗakin sai na samu ɓeraye duk sun huhu da ƙoran yana faɗin wannan magana akwai ɗan shan miya a kusa sai je kai dakata shi alhaji in kana so ka yi maula ba sai ka masa ƙarya ba ka ce matsala kake da ita kana so a taimake ka amma in ba ƙarya ba ya za a ce ɓeraye huda ƙwarya ina ɓeraye ga haƙurin da zai iya huda ƙwarya in ban da bambaɗanci da ƙarya irin ta 'yan maula masu nema shi alhaji babu ruwan shi da wannan in roƙo ka zo yi ka ce roƙo ka zo yi ya kunyata wannan mutumi a cikin taro to Allah ya sa Alhaji yana da sauran imani wannan abu da ya faru Alhaji ashe bai ji dadi ba sai kaman bai gane me yake faruwa ba sai dai bari an ɗan yi kwanaki kaɗan ranar ana cin abinci sai alhaji da kansa yanzu shi yake magana ya ce kai na ga wani abun mamaki aka ce wani abun mamaki ya gani alhaji ya ce wasu sabbin gale galemani na siyo na huda wasu galma-galma ta karfe domin ne huda da ita a gona ina da wani suto sai na je na tara gare mani na a cikin suto sai na dade ban je na duba ba wai je na je in duba in ga lafiyar da gare mani nan suke da shi sai na samu ɗeraye duk sun bi galma galman nan ta shanu ta karfe duka sun huda ta yana faɗin wannan magana ɗan shan miyan nan ran nan yana kusa sai ce haba alhaji wani mamaki za ka yi dan ɗera ya huda galma ai shi ɗera da kake ganin shi matsiyaci ne wannan haƙorin nasa saboda tsabar kaifi idan ya samu ƙarfe duk ƙarfin ƙarfen sai ka ji ƙuras ƙuras ƙuras ya kuɗa yanzu wani talaka ya ce tsera ya huda ƙwarya ya ce ƙarya ne ba zai yiwu ba yanzu alhaji ya ce tsera ya huda galma ta ƙarfe ya ce ai tsera matsiyaci ne zai iya fiye da haka to kaga yan shan miya su suke halakar da mutane ko su ba suke da halakar da mutane ba to dukiya da ka tara ta idan ba sa kai ba to yanzu nan shedan zai fara sa maka girman kai shi yasa Allah madaukin sarki ya ce innal insana la yadaga كلا إن الإنسان ليطغى ديكو رآه استغنى الله يتي innal insan lalle dan adam ne ya daga يدغى yi gawa, me yake jawo dan adam dagawa ne an ra'ahu gana saboda ganin ya tara dukiya ana ramma ko wani wuri Allah ya ce fala tudi kullu halafin mahin fala tudi kullu halafin mahin هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين kun ga wannan da Allah ya siffanta shi da munanan sifofi me ya jawo masa sai Allah ya ce an kara zamali dan ya ga yana da kuɗi wa bani sanan yana da ne ƴaƴa Tun da ya tara kuɗi kuma yana da yaya sun zama manya-manya wasu gwamnoni wasu ministoci wasu ambasada ambasada sun zama manyan ƙasa ga dukiya ya tara idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyin muqala asadirul awwalin sai ce ai wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne kun ga yadda dukiya take iya bugar da mutum yadda giya ke bugar da mutum haka dukiya yan ta taru idan ba ka samu imani ba sai ta bugar da kai alaramma tashi daga nan koma wata sura Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida da ya samu kudi wa ja'altu lahu malan mamduda bayan haka wa banina shuhuda sannan wa mahattu lahu tamhida sannan thumma yatma'u an azid to ya bi Allah كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا Allah ya ce wa ja'altu lahu zarni wa man kalakatu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda kun jin da matsala take hmm. Allah ya bashi kuɗi ga kuɗi za a shimfiɗe wa bani na shuhuda ga yaya ya haifa sun zama manya a ƙasa duk taron da za a yi sune special guest ƙona shi shine wa ta duniya shi hidawa ji Allah sun sarki sun mai da mawa ana zi duk dukiyar da muka bashi kuma kullum so yake Allah ya ƙara mashi to amma ya bi Allah Allah ya ce kalla innahu kana li a anida bai yi wa Allah biyayya ba sai ya kasance mai tsaurin kai wa ayoyin Allah madaukakin sarki wannan shi yake nuna maka idan mutum ya tara dukiya da yawa idan ba ya yi sa'a yana da imani ba dukiyar tana iya halakar da shi amma in ya sa'a yana da imani dukiyar sai ta zame masa sanadiyar tafiya aljanna Allah ka sa arzikin da ka ba mu ya zama sanadiyar tafiyar mu aljanna to shi ya sa yayin da Karuna ya samu dukiya sai fara ɗagawa, sai ya fara alfahari Allah ya ce ya lahu tafra yayin da mutanansa suka fara yi wa Karuna wa'azi suna ce masa la tafra kada ka rinka yin alfahari inna Allah la yuhibbul farihin lalle Allah madaukin sarki bai son alfahari shi yasa ko yanzu idan Allah madaukin sarki ya baka dukiya kada ka yadda wannan dukiyar ta sanya ka alfahari da wuya ka samu mutumin da Allah ya bashi dukiya ko Allah ya bashi mulki ya rinka alfahari da dukiyar da mulkin ƙarshe baka ga yayi nadama ba ƙarshe sai yayi ne sai yayi nadama manya manyan mutane da dama abin da yasa suke karyewa kenan ba tare da sun sani ba da dama daga cikin manya manyan mutane na taba gaya muku wani gwamna a lokacin da yake gwamna aka kori mai aiki a gidan gwamnati kuku da take dafa abinci a gamman house aka kore ta kun san laifin da ta aka kore ta ta hada wa 'ya'yan gwamna shayi da bombitan da jiya aka bude gwangwanin jiya an bude gwangwanin bombita kadan aka diba aka hada wa yara shayi yau sai ta ga maimakon ta bude sabo wannan da aka bude jiya aka dan diba bari ta hada da shi sai aka ce wai tana so ta kashe yayan gwamna ya ai iska ta hura ya ya gwangwanin gwamnatin da tun jiya aka bude yau za ta hada shayi da shi wa yayan gwamna ba za ta bude sabo ba dan Allah wannan alfahari ne ko ba alfahari bane yanzu kai idan ka sai gwangwanin madara kwana nawa yake a gidanka yanzu ba akwai wanda wannan azumin wannan azumin da ya zo zai je ya sayi rusheshen gwangwanin madara ne 2500 gram mai madama daman kenan da katon gwangwanin milo ko ban bita ya kawo uwar gida in ya kawo ma sai ya kama fada ya ce to taurara ki ji ku mata na san halin ku in an kawo abu baja baja sai ku dauka a banza aka samu to billahi lazi abi a hankali sai ya kai karshen wata kowa a gidan nan ya ce kowa a gidan nan karamin cokali biyu ni kuma uku uku kusa abu ba maki wallahi wannan mutumin da ido na sai da na ganshi yana maula ba labari ba da ido na kuma ba ma iya gane shi ba sai da aka ce mun ka gane waye wannan cewa ban gane waye ba sai aka ce wane ne ana faɗa da yake dama na san shi sai na gane shi abin da yasa na gagarar gane shi da fari ne sal ashe da duniya ta buge shi ya canja kala sai koma ash na san wata yarinya yar gwamna ce yayin da babanta yake gwamna saboda tsaba alfahari ba ta wanka sai da tsohon wata in za ta yi wanka katan katan na tsohon wata za a kawo a bude a rinka juyewa a cikin baf da wanka sai an cika ko katan nawa zai ɗauka, sannan ka shiga ciki ta yi wanka wai ba za ta yi wanka da ruwan famfo ba akwai jam kun san wani abu da ya ƙarshe uban nata ya sauka duniya ta tasa su gaba talauci ya ce assalamu alaikum da yake cewa wa alaikum assalam talaucin ya shigo da tsiyatsiya karshe sai da uwata ta fara kullar zobo tana sayarwa Allah yana nuna wa mutane aya ba sa ganewa ne wallahi kwanan da wani dan uwa yake ban labarin wani sanata sanatan yana nan da rai wani dan uwa yake ban labarin sa yana magana da sanatan yace sun haɗu da sanatan a London a London suka haɗu a wata supermarket market sanata abin da ya kai shi zai siya wa yara cakulet cakulet ne tsaraba yace da irin cakulet masu tsada irin na manya manyan sufa market na turai da aka gama hada cakulet din nawa ne bil din naira miliyan uku yara ya siya wa cakulet na naira miliyan uku yara cakulet yake faɗa mun kuma yake cewa wannan saratan duk sanda ya fita waje sai ya sai agogo babban fitilarsa a duniya agogo duk sanda ya je kasar waje sai ya sai agogo kuma mafi karanci ya sai agogo naira miliyan goma mafi karanci kenan ya ce min yana magana da shi baki da baki yake ga masa yana da agogo ya fi guda ɗari wanda ya fi arha shi ne naira miliyan goma agogo sama da ɗari me za ka yi da agogo sama da guda ɗari me arha miliyan goma wai akwai waɗanda suka zo suna neman kuɗi a wajensa su yi wani ciniki ba kuɗi a hannunsa da suka ɗan matsa masa sai ransa ya ɓaci sai ya kwanci agogonsa sai ya miƙa wa manajan banki kuɗin nasu dama naira miliyan arba'in ne aka bashi miliyan arba'in ya basu banki ta aji agogon saboda agogon ya fi miliyan arba'in shi daga bayan ya samu miliyan arba'in ya zo ya basu ya karbi agogon shi ne kun banda albariya ya zaka aji agogo ɗari na ɗaurawa me zaka da shi kuma ba hukunci ba wannan shi zai nuna muku yadda mutum in ya samu dukiya yake alfahari to balle karuna ma inna mafatiha hula tanu'u bil usbati Allah ka gafarta mana amin to mutanen sa sai suka rinka ce masa la tafra kada ka rinka yi alfahari dan Allah ya baka duniya inna Allah lalle Allah la yuhibbul farihin bai san masu alfahari kuma ku rinka lura duk wanda Allah ya ba dukiya bai yi dawagawa ba sai kaga ya mutu cikin rufin asiri Allah ka gafarta mana to ya kai a gaba da rama وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أها. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين كيف كيف متى وبتجي فيما آتاك الله دار الآخرة قارون تند الله يباك دوكيا to ka nemi gidan lahira daga dukiyar nan da Allah madaukin sarki ya baka wannan dukiyar da Allah ya baka ka nemi me ka nemi gidan lahira da shi ashe ya ku masu arziki ya ku wadata. idan Allah madaukin sarki ya ba ku dukiya to ku yi kokari ku nemi gidan lahira da wannan dukiya ya za ku nemi gidan lahira da wannan dukiya ku nemi gidan lahira da wannan dukiya ta hanyar gina masallatayya ta hanyar gina makarantu ta hanyar dauki daukar nauyin da'awa ta hanyar taimakawa wato ɗalibai su je su ƙaro ilimi domin su amfani al'umma ta hanyar taimakawa marayu ta hanyar taimakawa gajiyayyu ta hanyar taimaka waɗanda suka shiga halin kakanika yi ta hanyar taimaka wa tsofaffi da sun tsufa ba su da yara masu taimaka musu ta hanyar taimaka wa mata waɗanda aka mutu aka ba su da yara ƙanana wallahi akwai bayan Allah da anan Najeriya ba mu gushewa muna yi musu addu'a kamin Ramadan ɗin nan akwai wani bawan Allah matashi ne guda ɗaya a jihar Katsina yace shi yana so zai ba da tallafi abin da yake so a tara masa mata waɗanda mazajensu sun mutu sun basu da yara ƙanana mijinta ya mutu ya batta da marayu irin waɗannan matan yake so a tara masa guda dubu goma sha biyu guda nawa dubu goma sha biyu gaba ɗaya matan nan guda dubu goma sha biyu yana so ya ba su tallafi ni na ƙaddamar da tallafin da kaina ba wai labari ba ni na ƙaddamar da tallafin mata guda dubu goma sha biyun nan babu wacce bata samu tallafi ba guda talatin kowace mota ya bata. Akwai matar da ya za ta ta zo wajen karɓar tallafin tare sai da za ta yi, ba ta da lafiya, marayan bai da lafiya, abinda suka mallaka a duniya kaza guda ɗaya. Aka ce ki je ko Allah zai taimake ki ki samu wani abu. Ta daga kazan wa zai saya aka rasa, wani ya saya ɗari uku, ba ta sayar ba da kira ka samu wani ya saya naira ɗari biyar. Aka ba ta naira ɗari biyar ɗin ta shigo mota daga ƙauye ta zo. Tana zuwa aka zo mata da katuwar roba, da takardu a dudunkule a ciki aka ce zabi ɗaya duk abin da Allah ya baki shi zaki ɗauka. Ta duka ta yi bismillah ta ɗauko takarda daya tana miƙawa ana budewa sai aka ga mota sabuwa kar. Duk abin da kika ɗauko a rubuce shi za a baki. Aka ce ke baiwar Allah kin samu mota. Ta ce me aka ce mota. Ta ce kai ɗan nan da sai kake. Tana zagayawa sai gashi sabuwar sharon tana walƙiya. Aka ce gashi wannan take ce Allah ya baki. mata guda talatin motoci ya raba musu wannan labarin da ke baku ko wata biyu ba yi mata wajen ɗari hudu keke mata wajen dubu sabon mashin mata wajen dubu biyu firij, wajen dubu kaza keken ɗinki dubu kaza injin saƙa injin markaɗe buhun gyaɗa da jarkan mai ki je ki kuli kuli buhun wake da jarkan mai ki je ki kosai buhun fulawa da shari'a ki zaki ta murzawa mata dubu goma sha biyu kowace sai da aka bada tallafi mutum guda daya ba ma girka ta cikin masu wadata amma sai dai Allah ya bashi mai zuciya tallafawa bayan wannan kuma yace yana so ya aurar da ni na aure bayani nace kamar yadda ka taimaka wa marayu akwai 'yan mata suna nan sun girma sun isa aure amma iyayensu talakawa ne ba su da abin da za su iya aure da su akwai samari suna nan sun isa aure suna son aure amma ba su da halin sadaki da ɗaukar nauyin auren ka taimaka wa irin wannan auren da su zai kawo zaman lafiya a cikin al'umma nan take ce ya ɗauki nauyin saurayi guda ɗari biyu da ‘yan mata guda ɗari biyu yanzu sha uku ga watan Ramadan ɗin da za a yi bikin ɗaurin auren nasu gaba ɗaya kowace yarinya an mata gado an mata katifa an mata kujeru an mata wardrobe an mata dogon yaro da ledar tsakar ɗaki da buhun shinkafa da buhun gero da buhun masara da buhun fulawa da katan na taliya da na indomi da jarkan mai da ta manja da da kowane saurayi kowane saurayi an biya mai sadaki dubu ishirin an masa akwati mai taya guda hudu da zai kai wa abaya mutum daya wannan ba a girka cikin masu arziki a cikin musulmai yanzu da Allah wayannan samarin da yan matan nan ka zo ka ce zaka yi tallafi a aurar da su ga guzuri ga ga ga ko ba ku san aure samari ba ku ansa ba duk saurayi sai yana sa aure sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan a Sokoto Allah ka ba mu irin wannan a Sokoto ga alarma mun je mun yi walima tare da shi a wajen walima sai nake magana ya kamata masu arziki su rinka daukar nauyi a rinka tallafawa ana daukar nauyin aurar da ƴan mata da samari nan ba ka jira ma shi yake jan baki a lokacin yanzu maganar da ake wani bawan Allah nan take yace zai zai shiga ciki yanzu ya ce zai ɗauki nauyin aurar da ‘yan mata da samari guda ɗari biyar. Amma za a rinka yi ne wata-wata duk wata za yi aurar da guda ashirin da biyar. Zai yi musu kayan aure ya kayan ɗaki duk wata a aurar da ashirin da biyar biyar har sai ya aurar da guda ɗari biyar. Wannan an ci moriyar dukiya ko ba ci moriyar dukiya ba. Wannan shine wa bata gifi ma ta kallahu daral akhirah. Amma ka je ka tara dukiya baka san amfaninta ba ka boye a turai wata ka kai Amerika, wata Ingila, wata Faransa, talauci na kashe ‘yan garinku, ana ta mutuwa a asibiti, mace saboda dubu goma sha biyar ta mutu wajen naƙuda, matasa ba aikin yi, an ba su ga sunan ba aure, gari ya lalace yan daba da area boy suna karuwa wanda da kun taimaka musu an koya musu sana'a an dauki nauyin su sun tafi jami'o'i sun wo karatu wasu daga cikin su da medical doctors ne wasu engineers ne wasu lawyers ne barista learned gentleman amma kira na an basu suna tiyawan banza a cikin gari ga kudi ka tara me amfanin kudin ka baka san amfanin su wa fi ma ta Allahu jaral akhirah ana yi wa karuna wa'azi ne masu imani a jama'ata suke ce masa dukiyar kan nan ka nemi gidan lahira ne duk dukiyar da ba a nemi gidan lahira da ita ba ba ta da amfani masu kuɗi sun koma ba a kashe dukiya sai harkar alfahari sai mutum in zai yi aure na je Lagos na samu wani zai yi aure kun sa abin mamaki wai amaryar sai da ya dauke ta aka je kasashe guda hudu hada kayan aurenta idan za a sai les-les sai a ce a tafi Swiss can za a je a ciwo in sun je aka siyo aka dawo idan za a siyo blouses irin su an da waye waye da sai a ce to a kama hanya a tafi Dubai idan za a fi samu wayanda suka dace idan za a sai takalma sai a ce a tafi Italy wai haɗo kayan auren kawai sai da ya tafi da ita kasashe hudu haɗa kayan auren yana da gidaje take ita ba za ta zauna ba sai da ya kama mata gidan haya a bakin ruwa duk shekara zai biya miliyan hudu an sama mata gidan da za ta zauna da za a ɗaura auren ta ce sai dai a kawo a ɗauko ta a sabuwar mota kuma motar in ta shiga motar ta zama tata sai da aka sayo sabuwar mota ta naira miliyan takwas ita za ta ɗauko amarya ta kai daga nan jeki da shi wannan menene aure za a yi aka zo aka yi fati dole ake kinkewa ana watsarwa kun san wani abu wata shida auren ya mutu kun san yadda auren ya mutu wata shida ya zo ne ya samu wani dan wasan kwaikwayo yana zina da ita duk wani aikin da ya aikin banza wa ta fi ma ataka Allahu daral akhirah sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabonka a duniya ba ana nufin idan Allah ya baka wadata ya baka dukiya haramun ne ka ji daɗi ba haramun ne ka gina gida mai kyau ba laifi bane ya halatta ka gina gida mai kyau ka zauna a ciki ba ce maka haramun ne ka sai mota mai tsada ka shiga ba ba ce maka haramun ne ka ɗinka riga mai kyau ba ba ce maka haramun ne ka shafar fezun kaza da safe ba ba ce maka haramun ne da safe a haɗa maka chips da omelette ba ba ce maka haramun ne ka sha pepe fish da rana ba da cowtail da miss grill da shish kebab da karafi wannan duk an halatta maka ba haramun bane ba haramun dai Allah ya baka dukiya ka dinka riga mai kyau ba ka sai hula mai kyau ka sai takalmi mai kyau wannan ba an haramta maka bane shine ma'anar wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabonka da duniya ba hana ka wannan ba sai dai abin da ake so bayan ka biya bukatunka na rayuwa wa ahsin kama ahsanallahu ilayka ka kyautata wa talakawa kai ma kamar yadda Allah ya kyautata maka yadda Allah ya baka dukiya ya kyautata maka ko bai kyautata maka ba to kai ma ka kyautata wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk hmm. wasu malamai suka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya suka ce huwa al-kafn wa huwa madha al-kafn kar ka manta da rabanka na duniya menene rabanka na duniya duk dukiyar nan fa idan ka mutu rabanka kawai shine likafarin da za a kai ka da shi shine wala tansa nasibaka min ad-dunya ko ana kai mutum lahira da abin da ba likafani ba yanzu duk wanda ya tara dukiya ya mutu da me yake kai shi kwanan nan Najeriya Allah ya jarabe mu da rasuwar manya-manyan mutane Allah ka ji kansu ka gafarta musu mai martaba sarkin Gombe ya rasu Allah ka ji kansa da me yake kai shi likafani farin kalle da shi aka nada mai martaba aka tafi da shi mai martaba sarkin Kano Ado Bayero Allah ya karbi rayuwar shi da me yake kai shi shadda aka sai aka nada gawarsa da me swiss lace farin farin farin filtek da me aka farin wagan bari da me aka lullube gawar farin likafani duk dukiyar da aka tara nan farin likafani da ita aka lullube mai martaba sarkin Kano aka kai shi makabarta Allah ka ji kan mai martaba sarkin Kano ka gafarta mishi manya manyan mutane sun rasu a Najeriya shugaban kasa a bace da ya rasu da me aka kai shi kwanan nan Dr. Umar Dikko yau ko kwana uku ba ai ba shi ba Allah ya karbi rayuwarsa da me aka kai shi farin bane Umar Musa ya rado da su da me aka kai shi kai sarki Fahad sarkin Saudiya gaba ɗaya al-mamlakatul arabiyyatu Saudiya inda kudin gaba ɗaya kamar daga can ake tono su kun san abun mamaki da ya mutu likafani aka nade shi da shi aka dauke shi a mukara ordinary mukara da ake kai mutum da ita makabarta aka dauki mai martaba his eminence shugaban kasar Saudiya da shi aka dauka aka je a kai shi shine wala tansa baka minad dunya Allah ya ce wa ahsin ka kyautata kama ahsana Allah ilayka kama yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka wannan karuna ake yi wa Allah ya ce wala tabgil fasada fil ard karka bi banna a cikin kasa ya ku bayin Allah idan Allah ya ba ku dukiya kar ku je kuna banna a bayan kasa kar saboda kawai ka samu kuɗi ka zama mazinaci kana bata yayan mutane sakamaka kawai ka tara dukiya ka rinka ɗaukar yayan mutane kana lalata su kada kawai saboda Allah ya baka dukiya ka je ka kana ɗiban samari yayan mutane kana yin luwaɗi da su kada kawai saboda Allah madaukin sarki ya baka dukiya ka zama dan ta'adda kana sa ana kashe mutane ba gare ba dalili a Najeriya akwai wayanda saboda sun samu kuɗi farfesun mutane suke sha saboda kawai an samu kuɗi Allah ya ce wala tabgil fasada fil ard kada ka nemi banna a cikin kasa saboda me inna Allah lalle Allah la yuhibbul mufsidin baya son masu yin barna a cikin ƙasa Allah ka gafarta mana kamin da wuce zuwa gaba akwai sanarwa muhimmai da muke so mu gabatar yau bakwai ga watan me ga watan Ramadan gobe in Allah ya kai mu takwas ga watan Ramadan gobe za mu kaddamar da gidauniyar tallafawa marayu a nan Sokoto in Allah ya yarda muna so a tallafawa a tallafawa marayu dama tun wancan lokacin mun kafa kwamitin marayu ana tallafawa kuma wannan kwamiti ta ci gaba da aiki har zuwa yanzu Allah ka saka musu da alkhairi aikin su ma sai ƙara ci gaba yi aikin bai tsaya ba amma wannan karan muna so mu nuna wa marayu gata domin nan sakwata ce jikokin shehu ne a wurin. jikokin wa jikokin shehu idan marayu bai gata a sakwata ba ina zai gata a Najeriya saboda haka ya ku bayan Allah gobe za mu kaddamar da gidauniyar marayu muna so kowa ya zo da gudunmawa wa maraya kuna san shiga aljanna wa ke san shiga aljanna duk mai san shiga aljanna ce Allahu akbar to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana wa kafirul yatimi ka hataini da ni da mai kyautata wa maraya kamar haka wa ashara bi asbu'ahi ahi asbaba wal wusa wa faraja bainahuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuni da yatsunsa guda biyu manuniya da yatsa tsakiya ya dan bude tsakanin su duk mai son ya zauna da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a aljanna ma ba a ghetto area ba a GRA tare da manzon Allah to taimaki maraya nan ne zaka zauna tare da mai gida ka san ko mai gida aljanna a ina yake a GRA ya Allah aljanna ma in zaka ba mu ya Allah kai mu GRA tare da mai gida tare da mai gida tare da mai gida tare da mai gida to in kana son tafiya ji ana tare da mai gida ka ba maraya tallafi kowa ya zo da dashi tallafi an gane ɗan agaji kowa ya zo da dashi. ana ran ka zo da naka ni ma da nawa zan zo Allah ya kowa ya kawo tallafinsa wa maraya kowa ya kawo tallafinsa wa me za ku kawo maraya tallafi duk wanda gobe Allah ya da zai zo maraya da tallafi ya ce Allahu akbar kai karka daga hannu mala'iku su rubuta sunanka ka su hannu jigo gobe mata kuna so Allah ya rike ku yayin da yayan za su zama marayu idan kuna so Allah ya taimaki ya'yan ku lokacin da yayan za su zama marayu to ku taimaki maraya dan Qur'ani ya ce wal yakashal ladina law tarafu min karbi dunyatan bi'afa alayhi ولم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا akwai wanda yake so bayan ya mutu dan sai shiga akwai wanda yake so dan sai lalace bayan rayuwarsa akwai wanda yake so dan sai shiga ne? to Allah ya ce in ba ku san yayan ku su shiga bala'i bayan ku mutu to ku taimaki yayan talakawa idan sun mutu sun bar yayan su idan Allah ya ce gaba ɗaya mu yayan mu su zama marayu yau za su zama ko ba za su zama ba to abinda zamu yi mu tallafawa marayu mu tallafawa me saboda haka kowa idan Allah ya kai mu yazo zamu kaddamar da gidauniyar marayu Allah ya yarda zamu fara kaddamar da ita da yamma sannan da daddare ma mu kaddamar da ita a ci gaba da karban gudunmuwa Allah ta'ala ya samu dace sannan kamar yadda na faɗa da da yamma mutane suna tambaya dangane da ringtone na alarma da ake ji kola tune idan ka buga wani waya sai ka ji alarama yana yin addu'o'i kamin lokacin da za a yi fikin din wayar haka ne kabi wancan ya dauka sai ka ji kolatun sai ka ji ana yin addu'o'i to idan kai ma kana so ka sa wayannan addu'o'in a cikin hansa ɗinka musamman a wannan lokaci na Ramadan yadda duk wanda ya bugo maka waya addu'o'i zai rinka sha da fatan alkhairi kamin lokacin da duk wanda ka buga wato ya bugo maka waya kamin sanda zaka dauka ka ji yadda shi addu'o'i na alqur'ani mai girma maimakon ka ji yadda shi kida to akwai yadda ake ai subscribing ina fata an fahimci wannan ga lambobin zan faɗa muku ga lambobin da ake subscribing addu'o'in kala uku ne idan kana buƙatar su duk kala uku kana iya subscribing duka guda uku yau ka ɗana wannan gobe ka ɗana wancan jibi ka ɗana wannan an gane wannan idan kuma ɗaya kake so ko guda biyu sai kai subscribing gwargwadon abin da kake da buƙata lambobin duka iri ɗaya ne lambar ƙarshe ce kawai take canjawa na farko akwai 011656 six, sai 011655 kun ga namba ba ƙarshe ne kawai ta canza wancan 656 wannan 655 011655 sai ta ƙarshe 011654 011654 wayannan lambobi su zaka sa a hansa ɗinka sai kai test ɗinsu za ka yi test ɗinsu zuwa wata lamba za ka yi su zuwa 4100 za ka yi su zuwa 4100 da ka yi wannan za ka ce ma yiwa registration yiwa subscription is successful daga nan duk wanda ya bugo maka waya kira zai ci gaba da ji ina fata an fahimci wannan wani lokaci kuma idan ka buga wani za ka ji an ce in kana buƙatar wannan addu'ar kai pressing one to duk lambar da aka ce maka kai pressing kamin wancan ya fikin kai pressing ɗinta automatically za ka yi dobin ɗin wato wannan kwamfuta za ta sa maka subscription din kai tsaye ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace akwai wanda ɗan kwairo da shata yake subscribing sai ka buga sai ka ji ana dukan kalangu ana da gargazarsa to kai a aji kira ji wato addu'o'i wato da kalmomi na ƙwarai da suke fatan alkhairi ga al'umma Allah ta'ala ya samu dace da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu wa rahmatullah favor.